yana tura amina cikin kekenta a wata farfajiya da ke cikin gidansa sai ya ji kira daga wayarsa muka ce ya yi magana da turaki ne ya manta bai sake kashewa ba ya sanya a aljihu abin mamaki sunan da ya baiwa lambar da bai taba tsammanin kira daga gare ta ba ne wato likitar amina ya bayyana a fuskar wayar ya amsa ba tare da ya ce komai ba dr amina da dai ta fuskanci ya amsa sai ta faɗi saƙonta kai tsaye ta ce gwaggo ta amince a zuwa a kwashi tantabarun nan muka ji murmushi mai sauti babu gaisuwa sai saƙo kai tsaye dr amina amina ta yi shiru jikinta har rawa yake yi don wani tsoro-tsoro ma take ji na kiran da ta yi a ganinta ta wuce gona da iri bayan ganin kima da girmansa yana da mutunci ainihin maimakon ta yi gaisuwar sai bakin ta yi subuce da faɗin zahirin abin da ke zuciyarta ta ce ina amina ya take an yi tausar yamma an fito da ita shan iska ta sha magani to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba murmushi ya yi ya ɗan rusunar da ganinsa kan aminar da ke cikin kekenta abunta. a zuciyarsa ya ce amina kina da wadda ta damu da ki da lafiyar ki bayan ni da hajiya ina ma lalace haka da gine-ginen da na yi wa rayuwata ba su soma ƙoƙarin rushewa ba ya lumshe ido ya buɗe bai ce komai ba sai ya kara wa aminar wayar a kunnenta. amina ga anti amina ta yi magana da iyakacin sautin ta mara ƙarfi anti yaushe za ki dawo ina kewar ki na fi son tausar ki a kan ta dadi da amina ta yi murmushi ta ƙara makalle wayar a kunnanta na dama kin manta na ce kullum na tafi ki kirga kwanaki uku sannan zan dawo na kirga yau ne ko amina ta ce ka ji yarinya ta to ina nan zuwa sai ya ɗage wayar daga kunnen amina ƙarama ya mayar kunnensa ya ce za a zo da wata motar daban a ɗauka na gode dr amina tunda an ce ba na sayarwa ba ne duk abubuwan da kika tambaya an yi su ki gaida iliyasu sai kashe wayar amina ta zaro ido waya tana neman su bacewa daga hannunta iliya a ina ya san shi ta aje waya ta a gefe cike da mamaki ta fito da gudu tsakar gida iliya baya nan sai talatu tana hada zobo talatu ina iliya talatu ta ce kab yau bai shigo ba ya je karɓar balas ba ta rufe baki ba ta ji alamar shigowar saƙo a wayarta ta koma ta zauna ta buɗe abin da ta gani ya ba ta mamaki don kuwa alat ne guda biyu daga banki na zunzurutun kuɗin da ba za ta iya faɗar su a fatar bakinta ba. sai ta ɗauko kalkuleto ta hau lissafi ga dai albashinta kamar yadda aka yi alkawari so hudun shi a kowane wata har na watanni takwas ga kuma wasu makudan waɗanda daban suka shigo daga account ɗin wani mai suna usman turaki amina ta tabbata dr turaki ne ma'arub ya turo kuɗin daga account ɗinsa to shi turakin waye ba shi account number ɗinta da sauri ta danna masa kira kwamishinan yana gida cikin iyalinsa kasancewar yau lahadi ce ya amsa kiran amina cikin murmushi ya daidaita amina ya faɗa cikin kulawa sai amina ta hau inya mm, mm, mm, dama na ga alat ne ya gyara zamansa ya ce to ai ta inda aka hau ba ta nan ake sauka ba amina ta yi murmushin jin da muryar da maganar kamar mai yi da ƙaramin yaro tana so ta ce to ɗaya alat ɗin fa Ba ta san cewa a fili ta faɗa ba ya ce na tattabaru ne ya faɗa cikin murmushi mai sauti ta karyar da murya kamar mai shirin yin kuka wallahi ni ba sayan masa na ba kuma na gaya masa ya ce na gaya miki idan baki karba ba to ki bar tattabarunki sai ta yi hanzarin cewa na karba sanin cewa dukkaninsu babu sa'an ja'in jata magana ɗaya ta makale mata a makogaro ta siyo waje da ita wato wa ina suka samu account number ɗinta kada ki tsorara bincike ya faɗa tare da ƙarashewa cikin dariya insha Allahu sanadin kenan da dukkaninku za ku amfana da juna har hakan ya haifar da alheri mai yawa ke dai ki ci gaba da ƙoƙari muna yaba ƙoƙarinki a kan amina Allah ya saka da alheri kan amina ya ɗau zafi ta kasa warware komai a maganganun da turaki sanadin me ita fa bata iya falsafa ba suna yi mata maganganun da ba ta fahimta ba ta son sanya wa kwakwalwarta abin da ta gagara fahimta balle har ya dame ta tana cikin rukunin mutanen da ba komai suke sanyawa a ransu ya dame su ba to su suka sani iyayen wa mutum kai ba ta da abin cewa ba ta da zaɓi ba ta da abin yi banda ta yi godiya suka yi sallama da malamin nata to bayan gama wayar su da turaki sai ta kira iliya ta yi ta ringin har ta gaji bai ɗauka ba ta gaya wa gogo waye baban amina ya ce yana gaida iliya ita fa mamaki zai zauta ta gogo waye masa zancen iliya a ina ya san shi gogo ta yi shiru tana kallon amina zancen ma'aruf jikas ya yi yawa a bakin amina daga wannan sai wancan da danna tunaninta ta ce to waɗannan mutanen menene abin mamaki in sun binciko abu amina ta ce har akawun nan ba ɗina fa sun samu a nan gugu ta ɗanyin murmushi amma ba ta nuna wa amina komai a fuskarta ba amina ta yi shiru magana albashi da ta tabaru kamar yadda turake ya ce ta basu a ranta har zuwa wa'adin aikinta ta isar da muradinta in ta ce za ta mayar dr turaki zai ga kamar reni ya shiga tsakaninsu haka wanda ya tura kudin ba za ta ji daɗi ya ce ya dawo mata da tattabarunta ba tana tunane tunaninta har aka sanar da ita akili ya zo ɗaukar tare da shi wata irin babban mota ce mara kujeru suka kwashi tattabarun cikin tukwanensu ita kuma ta yi sallama da gwaggo suka tafi tana ta sauri ta isa ga amina suka yi karo da mai fitowa saura kaɗan amina ta faɗi ta yi sauri ta dafa ƙofa ta ɗago don ganin waye haka da tafiya kai a sama anti ce first lady kamar yadda ake kiranta a gidan amina ba ta yi mamaki ba ta ba ta hanya ta wuce bayan lela ta rabka mata tsaki hakan ta shafa ruwa inda suka haɗu don antilela ba ta shiga ɗakin da suke amina kuma bata taɓa gigin hawa sama ba ko da wasa amina ta tuno haɗuwarsu ta farko da anti laila ranar wata litinin ce ta dawo ƙarshen mako da kwana ɗaya a ranar ne kuma laila ta dawo daga tafiyar da ta yi a lokacin ko gaisuwa ba ta shiga tsakaninta da ubangidanta kasancewar shi ma mara sakin fuska ne kamar matarsa sai ta ga kofar ɗakin ɗaya daga shigifofin falon ƙasa a buɗe kuma an kunna karatun alkur'ani mai girma yana tashi daga rediyo ta tambayi mai aikin da ke bayanta hajjaji ƙas ta zo ne ya ce a'a likita amina ce da amina a ciki likita ta tambaya cikin mamaki mai aiki ya ce e, mai kirkin gaske kawai sai ta danna kai ɗakin don ganewa idon tabbata ko yi sallama ba duk amina na jin su kallo ɗaya ta yi wa amina ta ji ba wadda ta tsana duk duniya irin ta, saboda wasu irin ilhamomi kwarjini ƙuruciya da alamun wadatar ilimi mai zurfi da ke tattare da yarinyar amina ta katse kallon ƙurillar da take mata da cewa barka da dawowa ina wuni lila ta buga tsaki ta juya ko amina karama bata kalla ba balle ta samu alfarmar sannu banda ta san halinsa da tsarin rayuwarsa babu son mata a ciki ko cikin al'amuransa da muradansa da ba za ta bar wannan likitar ta zauna mata a gida ba ko ta halin kaka sai ta kore ta wani bangare na zuciyarta ya ce kin isa ke awa ya yi hukunci akan rayuwar diyarsa da kika nuna ba za ki iya ba ki ce ba haka ba ai sauki da adalci ya yi miki in kina da adalci tun daga wannan ranar in sun haɗu za ta san yadda ta yi ta bangaje ta ta harare ta ta yi mata tsaki abin ya yake bawa amina don haka duk sanda suka haɗu tun daga nesa za ta kauce mata wanda ma ba su faya haɗuwar ba don duk abin da take nema tana da shi a ɗakin su Fito fitowarta sai in za ta zaga da amina a keke ta sha iska bata kuma taɓa yin gigiyan hawa sama inda suke da mijinta ba ta nisa daga tunanin da take yi ta wuce ciki ta da amina ya kwantar da ita ya tafi tana ta bacci kwana biyu ba su gan shi ba ya je semina a lagos ranar da ya dawo ta kama laraba tana yi wa amina gashi aka yi mata ƙararrawar kira zuwa falo na hudu kamin a tadda inda suke ta yi hanzarin kammala abin da take yi ta sanya amina cikin kekenta ta gangaro da ita suka fito tare zuwa falon da kiran ya fito ai sai amina ta daskare a tsaye cikin ganin abin da ke faruwa a ƙasaitaccen falon an shaƙe katafaren dining table ɗin da nau'ukan abinci da abin sha kala daban-daban ga wasu greeting cards manya-manya an manna a kowace kusurwa ta falon mutum biyu ne zaune a dining ɗin suna cin abinci a jikin kowane greeting cards an rubuta maraba da zuwa gidan gwamnati iliyasu duk suka ɗago suka dube ta da murmushi iliya ne da gwamna ma'aruf habibu jikas iliyan gwaggo ta haɗa ido da iliya wanda idan su ya ciko da hawaye ga murmushi yana yi duk a lokaci ɗaya da gani babu tambaya hawayen farin ciki ne ya sha farashar da ƙal 'yar ciki da babbar riga da hula da bata taɓa ganinsa da su ba Yayi yi kamar ba iliya ba ta kama baki da hannunta cikin mamaki tana kallon su baban amina murmushi yake yi yana dubanta sai da ya tabbatar ta gama jikuwa cikin mamakin sannan cikin rashin damuwa ya ce ƙaraso mana iliya ne ko bai gane shi ba ne iliya na kuka da dariya ya ce dr amina amina ta aje mamakin ta a gefe ta gunguro keken amina ta nufo su ta ce iliyan gogo ya ce na'am amina sanadin iliminki sanadin iliminki yau ga ni ga jikas ba zan iya kwatanta miki farin ciki na ba sanadinki na haɗu da wanda na fi ƙauna a rayuwata sai kuka amina ta so inda suke tana tura keken amina a hankali ta zauna a wata lallausar kujera a gefen iliya amina karama na cikin kekenta a gabanta ta ce to iliya aini kun kashe ni da mamaki ban faɗa masa ba ban taɓa masa zancen ka ba kada ki cika kwakwafi mana in ji baban amina ya faɗa yana murmushi haɗi da miƙewa tsaye alamun sun gama cin abincin ya ce kina zaton zan amince in damka amana yata guda ɗaya ga mutumin da ba ni da cikakken sani a kansa da asalinsa ba abin da ban sani ba a kanki da kowa naki ba wajen ki ya zo ba ya tsaya ne ku gaisa don an gaya masa kina ta neman sa kafin ki taho satin da ya gabata ya faɗa yana goge hannayensa da bakinsa da tishu ya wuce su ba tare da ya sake duban inda take ba ya kama hannun amina karama ya sumbata ya saki ya wuce amina jikinta har wa ta ƙara matsawa kusa da iliya iliya ya aka yi satin da ya shige ya ce in gaishe ka shine nake ta neman ka in gaya maka in kuma tambaye ka a ina kuka haɗu ina cikin rudu kai ka bashi akawun namba ɗina iliya ya goge idansa yana dariya wallahi amina ni ne wannan kwamishinan malamin ku ya zo har gida bida account number din da kansa ba aiki ba gogo ta ce in bashi ya tambaye ni nine iliya na ce ni sai kawai ya ce in biyo shi da farko gogo ta dan ji tsoro kada a ce laifi na yi na ce mata ta kwantar da hankalinta shine wanda ya zaɓe ki ki aikin ai haka ya ɗauko na a mota bai ajiye ni a ko ina ba sai ofishin gwamna sai ga ni ga jikas ido da ido ya bani hannu muka yi musabaha ya bani ruwa na sha kwamishina ya gaya masa ni ya yanki ne ba na ciki ɗaya ba kuma kin gaya masa yadda nake matukar ƙaunasa tun kafin ki fara aikin nan da yadda na ja ku ke da gwago kuka je kuka jefa masa guda. ya ji daɗi sosai ya gode min ya kuma gayyace ni yau in zo mu ci abincin rana tare waɗannan kayan na jiki na shi ya aika min ya ce nashi ne in sanya in zan zo amina ta ce ikon allah ya ce ke ce sanadi ai ya kuma ɗauke ni aiki a gidan nan nima ni ne shugaban babban kicin da fari ya tambaye ni ko na yi karatu na ce a'a sai na yaƙi da jahilci ban taɓa da na sanin rashin tsayawa in yi karatun zamani ba amina sai yau don cewa da na yi karatu da ya bani mai bashi shawara kan harkokin matasa duk da haka ba zai banna haka ba ya san abin da zai ce da ni amina ta yi dariya hana hango iliyan gogo a ofis suka sa dariya ya ce wannan ɗin mafa da haɗaɗɗen ofis ɗina duk abin da za a ci a gidan nan ni ne mai ba da umarni ga masu dafawa fanan gidan baki ɗaya yana hannu amma fa da ƙyar in zan karba don in na bar gogo ya za ta yi da tata sana'ar tun da ni ne karfinta amina ta girgiza kai ka naɗa wani cikin yaranka masu taya ka wanda ya gane kan sha'anin sosai mana amma kai namiji ne iyali za ka tara iliya dole ka tsaya da kafafunka gwaggwama za ta fi son haka fiye da a ce saboda tata sana'ar kai ka kasa tsayawa ka gina kanka ya miƙe yana saɓe hannun babban riga ke kin faye tsari bari dai sai na yi shawara da gwaggon ni na tafi ka gaida gida gwaggo da in na talatu na da tattabaru na za su ji wannan ce yar taki ya faɗa yana dafa kan amina ita ce amina allah sarki yarinya kamar babanta yayi kaki to allah ya baki lafiya amina amina karama ta ce a hankali amin suka yi sallama ya tafi ta tura amina suka koma